lokaci jalin dan adam shi ne kadai jalin da kake da shi sadda ka je banki ka zauna kana jira za a duba account ɗinka sai aka ce maka ai kwamfutocin sun zama off the network kwamfutocin ba sa ganin junansu don kai kuma kana da kuɗi kwamfutocin sun ki aiki sai ka dan zauna komo motar ka sai ka ɗauki alkur'ani sai ka dawo kana karantawa kar ka sake a rayuwarka a samu wani lokaci wanda baka yi wani abu ba ina fatar mun gane idan ko ya zama babu abin da za ka yi to ka ɗauko aikin banza ja baki kai shiru annabi ya ce in ne maka wasiya da tulu samti ka daɗe shuru ba ka magana kai shiru. shuru wataran wani ya taba tambaya ta wai shi ya ga malaman nan laraba sai je same sa ofis sun yi shiru wai me yake damun su na ce allah sarki bahaushe na tanko mai kan bashi kai ba a zama a yi shiru ko shi bahaushe sai yana surutu haka siddan kamar keken ke tsoho wai shi bai saba ya zauna ya shiru ba wai ya ga sai ya shiga sai same su sun yi shiru ko wani abu na damun su ne mutane ba su saba da wannan ba allah maɗaukakin sarki ya